Nous sommes euh, lundi 27 mai 2024, chers auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou. Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi ce matin Rukayatou Abdurrahman. Bonjour Rukaya. Bonjour Seno, en forme ce matin Je vais bien, merci. Alors, euh, nous tenons également à saluer chaleureusement nos collègues qui œuvrent en coulisses. Aujourd'hui à la technique, euh, vous avez Seini Isaka et à l'édition Adama Alors, c'est nous quel est le programme du jour eh bien, Rouki, euh, comme d'habitude, nous allons démarrer. Nous avons prévu euh, un programme euh, bien costaud pour euh, tous nos auditeurs qui sont actuellement escotés. Nous commençons avec le flash d'information suivi d'un cocktail musical nigérien. Ensuite, nous aurons la chronique Loti avec le desk femme du studio Kalangu suivi de la page sport de notre chroniqueur du jour Adam Sariou, sans oublier notre segment sur la culture linguistique qui nous explique le fact-checking dans la partie invitée du jour, nous recevons l'artiste chanteur Kabiru Kebi. Il chante de la musique d'un de made in Niger évidemment. C'est un genre musical chanté généralement en langue Hausa. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Tawa pour parler du comportement de certaines personnes qui vivent dans les autogares. Nous allons clore cette édition avec des messages de nos auditeurs. Sans trop tarder, chers auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec euh, Nafisa Damoussirfou. Bonjour Nafisa. Bonjour Ricky, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Un exercice militaire d'envergure regroupant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo est en cours depuis le début de la semaine dans l'ouest du Niger, proche du Mali, a annoncé dimanche le ministre de la Défense nigérien. Cet exercice qui est le fruit d'un partenariat militaire entre ces pays comprend des manœuvres tactiques et des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations locales, précise le ministère. La Ligue régionale de lutte traditionnelle d'Ottawa, en collaboration avec la ville d'Ottawa, a organisé du vendredi 24 mai au 26 mai à l'arène de lutte traditionnelle Hamidine Medere, un tournoi de lutte traditionnelle dénommé Coupe du gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Omar Tawaye. Cette compétition regroupe 20 lutteurs en raison de deux lutteurs par département. Enfin, au Burkina Faso, les assises nationales sur, la transition, autant pour moi, se sont soldées par la signature le 25 mai de nouvelles chartes prolongeant la transition pour 5 ans. Cette nouvelle charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré fixe une période de transition de ans à compter de 2 juin prochain. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa pour ces informations, chers auditeurs. Oui. <laughs> Bonne suite. <laughs> Merci Nafisa, chers auditeurs. Euh, nous, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui Kabiru Keibi, artiste chanteur bonjour mataran kani kebi irgaron Merci, Merci, tuyengo et pour rappel il est artiste chanteur et, dans la musique d'Endeli Soyeya avec euh, vous. Nous allons voir quelle place occupe ce genre musical au Niger. Oui, euh, Ruki, mais avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord ensemble l'un euh, des titres de notre invité, Kabiru Kebi, on écoute Keche Meissa Shiki. ji kamar gudun barewa wani to zan zamo gawa saboda ke zuciya ta mai buga c'était le titre Kétié Messa Kichi de l'artiste Kebi qui est avec nous dans ce studio. Alors Kebi, halda irgu furo irwana fakarara ambori irgbaram baram kir se aram salangir se dono kir hangan bo. E agwand histoire fono banda sanga ifono nangaran dono wote. To, mashallah. Allah. <coughs> E ita wannan wakar gaskiya da yake mata tana cikin sabon waƙoƙi. cikin sabon waƙoƙi na ba ma cika yawan hawan ta haka ba sosai haka gaskiya tunda akwai waƙoƙin da dama gaskiya to ka san waƙa ita tana zuwa ne a lokacin da baka yi tunani ba tunda yanzu kana ma zamne kana ma zamne kawai sai ga waƙa ta shigo maka kawai ka kawai kana jinciya kawai bari ka je kai waƙa kaza tunda ka san abun kamar baiwa ce in kana da baiwar to abun yana zuwa maka ne ko da wani lokaci cikin kanka kawai sai ka kawai ka kirkira kawai ka ji sautin wakar yana tashi ka fara kawai cena mm. wanga waka kawai ya zo haka ne babu wata karami istuwar baya gaskiya babu saboda ka san ita waka soyayya misali tana iya zuwa maka wani lokaci misali ba mamaki ko ka ga wani abu ya faru tsakanin wasu masoya mm. ko ka ji labarin wata soyayya da ta faru ko kuma kai kanka ma ranka ya ɓace misali ko an faranta maka rai a cikin soyayya mm. duka yana iya faruwa duka kana iya samu mm. tunda kamar yace waka tana da wani abu kamar da nace da farko in kana da baiwarta mm. to lokaci ɗaya ma za ka yi kirkira misali yanzu a ce wannan zan iya mata waka kai tsaye wannan sai ina da baiwa mm-hmm. amma in bana da baiwa ba zan iya yi ba to amma idan aka ce in yi ni dai idan aka ce in yi waka kai tsaye ko in kirkira kai tsaye zan iya kirkira saboda na san ina da baiwa da zan iya yi kai akwai creativity ce insha Allah mun gode alors yanzu wanga waka matano wat fo cinano arn sintin no nan arm furdu arm furdu nora est ce que dandali nara aran sintin da wal mo doni fo naran sintin halaran fur dandalora bon gaskiya eh, ni kafin in fara waka mm. kamar mun fara da irin harka samariya samariya haka to kasan lokacin akwai yarinta mm. to paske ina dan yi kamar ina dan in na yi zamna haka ina dan rera waka haka to cikin abokai na haka sai su ce wani mi zai hana ka je studio kai waka saboda kana da muryar da ya kamata ka je kai waka sai nuna musa ni ai ba zan iya ba to zuwa samaria kinna waka ne kuna ta yi kuyi ko eh, rawa ko menene lokacin ka san kai bai waye ba <laughs> ka gane tunda muna jin waƙoƙin wasu suna burge mu sai mu ta hawa muna yi muna jin daɗi paske tunda nan ba a yi babu masu yi hmm. kenan kaga dole kai na wani tunda babu wanda suke yi hmm. so sanga karaoke ne kuna ta yi eh, eh mai da tunanin namu ya zo hmm. tunda muna da baiwa da zamu yi ana ta bamu shawara ya kamata mu je mu yi to shine daga lokacin deja akwai wani aboki na eh, almustafa shi ma yana waka shi ta bani shawara ya kamata in je to wannan dalilin ne yasa kuma so daya sai ni shirya kuma sai ni je waka ta farko da na fara da ni je wanda ji saurara zai ce kawai wannan ya daɗe cikin waka hmm. alarke wannan ita ce waka ta kuma ta farko da na fara yi wata waka ce wadda ake ce ma ya ta gari hmm. Hmm. in kuna so kuma zan iya rera ta ma kai tsaye <laughs> ba tare da abin duk da ina da <laughs> eh bismillah <laughs> eh a dan kama mana kaɗan kuma akwai masu yawa wanda suna nan ga sauraren mu a nyame a tawa a zandar kowa suna nan suna sauraren to shikenan eh bismillah ai hakuri da mai ta sai a hankali eh akwai majina ko wallahi sai a hankali <clears throat> Ina tunanin ki ta gari Ina tunanin ki ta gari mai kyan lafazi Ƙaunar ki na nazari Ke ce ɗiya ta gari komai kike da bukata ina yi miki shi cikin hanzari tallafe ni mai nazari ke ce diya ta gari a gaza diya ta gari komai kike da bukata ina yi miki shi cikin hanzari. Ah, taba mishi, ataba mishi sosai. ah, c'est bien, bien, ba a ganewa, ba a ganewa. Eh, yanzu kamar wanga waka da kuka yi, kamar tare da wata ne kuka yi shi ko? eh wannan waka ta ta farko da tare da Nana Aloko muka fara yin ta SK yanzu kuna tare muna tare har yanzu tunda akwai mm. ayyukan da muke na video duka muna yi a tare mm. haka ne amma kebi mm. eh, dan zuga kuka ce waka wasu ne kuna ji sai ku ta yi samariya ku yi ta karaoke eh. sai da kuma kun shiga cikin eh. dandali king ana ce dandali daga nigeria ne ya wuto ko na niger ne ya ah. Eh. ai kowa san Nijar akwai dandali saboda me san a me dandali dama mm. shine in dare yayi a zo da dare samari da yan mata a zo a dandali misali dandali shine a ƙauye in wata farin wata ya fito mm. ana rawa samari da yan mata wannan da samare shi wannan kowa da budurwashi. Eh. ana rawa samari da yan mata shine ai nufin dandali mm. kenan kowa ya zo samari da yan mata su haɗe a dandali to wakarkin dandali ya eske a niger ne an ka fara ko a nigeria ne parce que mu de ana ce nigeria ne ana yi shi da yawa dama ai waka soyayya mm. ko ina ana waka soyayya mm. ko ina babu inda ba a waka soyayya ko ba ka bane inda eh. hausa ne zarumanci ne da fulatanci ne mm. ko ina ana yi ko to kamar sunan dandalin kamar wannan shine dandalin aka doka sai aka dora ma wannan waƙoƙi na hausa paske oh. waƙa ta hausa ko ina yawanci ƙasashe duka ayyana waƙoƙin hausa ko haka ne to kenan wannan suna dai ne dandali hmm. ko ba ka ba. ina so in sani hmm. eh, dandali na niger da na nigeria kakane ana yi ana yi bambancin su eh to gaskiya ni yanzu musamman na bangaren paske yawanci duka wanda za su ji waƙoƙi na sai su ce wannan ba dan niger ba ne to wannan abun muna ta yaƙi akan bisa wannan abun yasa wannan kokarin muke ta yi ko da yaushe muna ta wayar da kan mutane su gane cewa fa Nijar ma akwai mawaka na dandalin Hausa wanda suke ba wai Nijeriya kawai suke yi ba ba wai iya Nijeriya ba nan din ma akwai masu basira da baiwa wanda Allah musu suna yi kokarin su suna iya kokarin su baske a waƙoƙi na ma akwai wanda nake sa zaman manci akwai wata sabuwa waƙa ta wadda ni da ni sa zaman manci a cikin ta kenan in ka ji zaka tabbatar cewa wannan dan Nijar ne hmm. amma duk da haka har yanzu akwai da yawa ba su yadda ni ba dan Nijar ba ne. To yanzu kun ka ce wakokin a nan Nijar ana wakan dandali soyayya. Mm. Yanzu ku nawa ne kuna cikin wannan tahiya na waka dandali soyayya? A gaskiya muna da yawa yanzu. A kuna da yawa. Muna da kungiya mai suna Arkan Sauyi mm. wannan kungiya tana da mawaka da masu yin filin ma mm. masu komedi masu shirya masu rubutu duka babu wanda babu a cikin kungiyar sunanta Arkan Sauyi. To cikin wakar dandali Mm. wani tam ne kuna kuna yi kama kuna magana bis saman kan soyayya kadai ne paske mu kullum dai cikin waka sai mu ji so so so eske akwai <laughs> <laughs> akwai wani tam da kuka doka ka san ita waka tana da fanni daban-daban ne shi mawaki mm. wani fannin shi waka siyasa ne mm. yanzu wanda yake waka siyasa in ka ce maka waka soyayya ka kami shi aiki paske abun abin zai ba shi wahala sosai wanda yake waka soyayya in ka ce waka siyasa abin yana ba shi wahala sosai faske ba ba wurin shi bane a ba wurin shi ba fannin shi bane kenan kowa da fannin shi amma duka ana yi tare kai mai waka soya kana yin waka siyasa ba wani abu ne amma inda ka hi kwariya ka hi gogiya sosai shine bangaren ka na waka soya da kake yi mm-hmm. me ni gaskiya na hi waka soyayya me duk da haka ina hada da wasu waƙoƙi haka na eh, faɗakarwa haka mm. ko na tausayi ko na abubuwa dai na waƙar mm. marayu haka duka ina yi pour la deuxième partie. Donc, euh, avant de continuer, fidèles auditeurs, marquons une pause musicale pour savourer un deuxième titre de notre invité Kabiru Kebi. Il est en featuring avec Nana Aloko. C'est parti. Voilà, chers auditeurs, euh, à l'instant, c'était là le titre d'Ama Ache, produit par l'artiste Kebi en featuring avec euh, Nana Aloko. Alors Kebi, on va poursuivre avec les différentes questions parce que nous sommes là pour parler de votre musique. Alors selon vous, quelle est la perception des Nigériens de ce genre musical Comment eh, yangoga matono Nigérien igoga tada. To da hmm. ba ma sauraron mu balantana ma a kalle mu to wannan kokarin ne da muka yi ta yi yanzu har ya kai a saurare mu kuma har ana kallon mu masha Allah yanzu in ka kunna tele zaka ga Kabir Kebi zaka ga Nana Aloko zaka ga Jafar Anzali zaka ga Musa Yaro zaka ga wai kowa da kowa zaka gani a tele ana sa amma da ana cewa ba mu iya ba ba za a kalle mu ba ko ba za a saurare mu ba hmm. tunda an riga an saba da wanda ake saurare mu mhm. to to kebi hmm. aran dohara matanarin godi eh, wakar dandali a wana suba ne gugun suba hmm. a avenir matanarin godiya an terme de popularité imaran bai non gai kura dimo kwai ne e fore karan gote ima bai aransi to shi aiki in ka sa kanka to kana mai da hankali ne kan shi saboda kai kasan san me yasa ka shiga mm. saboda gyara gobenka saboda da abin da ka san ba za ka samu riba cikin shi ba ba za ka yi ba to kenan wannan abun mun sa kanmu ne saboda ci gaban kasanmu kuma da ci gaban kanmu saboda mine ne kishi ne yasa muke yi saboda mun ga wasu kasashen suna yi saboda kasashen su sun ci gaba an san kasashen su a cikin duniya kenan mu muna son kasar mu ya zanto a ce tana da mawakan da lalle an san su a duniya to wannan burin shine a cikin ran kowane mawaki na cikin Nijar shina da burin ya zanto a ce an san kowane mawaki a cikin kasashen duniya a ce Nijar Nijar kowa ya tashi Nijar kamar yanzu yadda Nijar ta ƙara suna a duniya ma. Sanga a naka gani arangodi ne gungiriyan sanga arangoto to Mm. walaran gaba bisa eh, Najeriya dandali zai so kasan komi roƙo ne Haka mm. ce da, na wani gwara naka mm-hmm. ko a gidan kuma gwara ƙarƙashin gadon kuma to mm-hmm. so, wannan fatan muke yi wataran mu wuce kowa ma tunda ai yanzu ma ba mu yi tsammanin haka ba kai yadda ce miki ba mu yi tsananin za a kalle mu ba a tele har ya zamto ana kiran mu ma ana cewa waka ka tayi kaza tayi kaza haka ne baka taba tsammani ni ban ma taba sa wannan a raina ba <laughs> mun gane eh. mun gane yanzu cikin wanga tayya na wakar dandali soyayya da kuke yi wani irin masala ne masalolin da kuka nan ga samu eske kuna iya gaya muna eto eh dama shi ko na aiki akwai matsala a cikin shi dama kana samun matsaloli to matsaloli ba a rasa su saboda menene matsala babbar matsala shine menene tallafi babu mm. gudunmuwa mm. abin da ya sa kasashen waje suka ci gaba suka bar mu kenan mm. wani yana ganin in kai yayi finansan ka ka ci gaba gani yake kamar shi zai koma baya paske kuma ba haka ba ne paske abin da ake yi na kamar kasuwanci ne paske kamar kasuwanci ne kasuwanci ne kuke in ka sa kaza riba kaza kana da riba kaza in na an samu kowa yana da nashi to ba nan ba a duba haka nan sai aka kamar abubuwan da muke kamar mara gaita ne muke yi rishin kama rishin tallafi shine ke kama da eh, wannan matsalolin matsalolin mm. yanzu kamar in ka shiga youtube mm. kamar in ka in ka yi in ka rubuta eh, hamisu breka eh. kana ga yana da mutane kamar miliyon biyar wanda suna cikin saman kamfaji kisi kuma mun san da niger ana san dandali saya ana sauraron dandali saya to ya ne kwatan ku ba a gani wannan nombar kenan to ai na yawa na abu ne eh kaga babban matsala kenan to me yasa ai yanzu ne ma kamar yadda ce yanzu ne ma mutane suka fara waya hmm. mutane da ba san menene youtube ba hmm. wala mutane ba san youtube ba da hmm. amma yanzu ne mutane suka fara waya suna shiga youtube paske wani in ka ce wai shiga youtube ina akwai waka ta kaza mm. bai sani ba sai dai ka iya ce ka turo mai ta whatsapp mm. ta whatsapp mun kuma ba ta gyara mu amma in ka shiga youtube ka yi subscribe ka yi ah. likin wallan mu tana gyara mu mm-hmm. me ka ce in turo maka ta whatsapp ba ai komai kenan mm. waka ba za ta je ko ina ba amma kana shiga shi ma wani ka gaya mishi ai youtube ne shiga kaza na wani da na shiga kana ganin waƙoƙin shi komai da komai da video ka gani kaga an samu cigaba tunda youtube ma yana sa artist ya ci gaba ko mhm. akwai kudin ciki sosai to wannan ne ba mu da shi har yanzu to kebi eh. eh, kuna aiki bisa kan sabbin wakoki eh, aran wana da mu sanga an ga avec un notar artist eh muna yi akwai muna yin fitirin duka babu wanda ba ana yin fitirin idan mutum yana bukata muna yin fitirin da shi mace ko namiji duka cikin mawaƙa mu duka muna yi a tare tunda yanzu ina ina shirye-shiryen sabon waƙoƙi na da nake sayin saki insha Allah don ina na zuwa kamar to nan da zuwa dai kamar sallah zan ci ko zuwa sallah ko bayan sallah ina sa ran haka saboda sabon waƙoƙi ne guda uku nake sayin saki su ma duk akan soyayya ne wanda <laughs> tunda cikin <laughs> dandali sai ya muke to yanzu cirse sanga eh, yamar yan fodumano argingite nigerian e kanga ba inge mu fur dandali wani ce dira wora to haifalan dai ne gane mm. eh shine mi shi mi zaka yi ka san da mi zaka shiga hmm. akan mi zaka shige shi ba wai ka shige shi ba da wata manufa cewa a ni mata zan je nema ba za ka ci gaba ba hmm. paske duk wanda ya shiga abu don ya samu mata ko don wani manufarka ba za ka taɓa ci gaba ba mm. kamar da abin sana'a a ranka cewa wannan fa sana'a ce kake mm. za ka samu abin da kake bukata a ciki mm-hmm. Ba ka ɗauke shi a banza ba mm. paske duk abin da ka ɗauke banza shi ma banza zai ɗauke ka amma in ka ba shi eh, muhimmanci ka jajirce a kan shi kullum kana cikin yin aiki kamar in kuka duba sauran mawaƙan musa mine ne yasa musa yanzu yake abin nan saboda jajircewa wajen yin aiki ko da yaushe bidiyo kai ne bidiyo kaine audio kaine video wannan yana sa ka je sama amma in ka je ka kwanta baka yin video baka yin video baka yin audio babu ina zaka je akwai ina ba ka je ba haka ne sosai merci infiniment Kebi d'avoir répondu présent à notre invitation nous vous souhaitons un bon vent pour votre carrière voilà nous allons prendre une petite pause et on revient juste après le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, fidèles auditeurs, il est 11h passé de 26 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire Justice. Effectivement, Rukayatou, euh, dans la rubrique euh, hebdomadaire Justice euh, d'aujourd'hui, nous allons parler de faire appel en justice. En effet, faire appel consiste à contester une décision de justice rendue par une juridiction de premier degré. C'est là au cas où euh, la décision ne satisfait pas l'une des parties. Écoutons l'explication sur euh, les procédures à suivre avec euh, Aïssa Djadji, para-juriste au niveau du tribunal de grande instance de Ngingimi. Elle est au micro de Meina Abdoulaye. ɗaukaka ƙara yanci mhm. ne wanda aka ba ma mai laifi da wanda aka ma laifi a cikin kundi na shari'a an ba ma wa'annan ɓangarori guda biyu kowanne idan an yi shari'a in bai yarda da wannan hukuncin da aka yanke ba in hukuncin bai mishi ba yana da yancin ya ɗaukaka ƙara zuwa gaba. suwa suke iya ɗaukaka ƙara ne. mutanen da suke da yancin ɗaukaka ƙara a cikin shari'a an zana mutane zuwa kamar mutum biyar haka farko akwai mai laifi shi ma idan an yi hukunci in bai mishi ba yana iya cewa bai yarda ba zai ɗaukaka ƙara da kuma wanda aka yi wa laifi shi ma yana iya ɗaukakawa sannan kuma a cikin ma'aikatan ma akwai wanda ake ce ma gatan jama'a shi ma yana iya ɗaukakawa kuma akwai prokirar general pre de la cour d'appel shi ma yana iya ɗaukaka ƙara akwai kuma administration public in ita ma abun ya shahe ta kamar mm. ma'aikata haka in abun yana da alaka da ita in an yanke hukunci tana iya cewa ita ma tana da hakkin ta ɗaukaka ƙara. A wani mataki na shari'a ne ake iya ɗaukaka ƙara? Da farko dai idan ana magana ɗaukaka ƙara ɗaukaka ƙaran ma ya kasu kashi biyu da farko akwai shari'an da ake yi na kamar da ake cewa laifuffuka lesodians correctional wanda ba manya ba ne amma ana hukunta mutane laifuffuka a yan tsaka-tsakiya kamar irin shari'an da ake yi a nan garin ma ana yin su a gegime wanda ake ran talata su ma idan an yi an gama shari'an nan ana ɗaukaka musu ƙara sannan kuma akwai na manyan laifuffuka wanda ake yi shi ba a yin shi a nan sai a babban mashar'anta irin kamar na difa a nan ana yi sannan kuma akwai ɗaukaka ƙara wanda ake yi wajen jujun bincike su ma akwai wasu takardun shi da yake ɗauka wasu ordonance jurisdictionnel ake ce musu kuma a cikin yanayin aikin shi kowanne daga cikin wannan ordonance in ya dauke su sai ya yi kominike can wajen kotan gatan jama'a sai ya san da ya dauke su to idan ya sanar da shi wannan takardun ordonance din in gatan jama'a bai yarda da su ba yana iya ya dauka kara ya ce shi bai yarda da wannan takardar da shi jujun bincike ya dauka ba ko kuma shi bai laifi wanda ake magana akan shi shi ma in bata mishi ba yana iya cewa zai dauka kara me amma shi wannan dauka karan daban ne ne da wancan na fari tunda ba a kai matakin shari'a ba ana cikin bincike ne shi wani zama ne ake ake cewa a shambur da ke su. a nan ne ake zuwa a daidaita abun kana a dawo a ci gaba da bincike kafin a je a yi shari'a amma yawanci dai inda ake ɗaukaka ƙara musamman mu yanzu anan an yi ɗaukakawa bayan an yi shari'a ya ji hukuncin nan shi bai mishi ba ko wanda aka wa laifin ne ko mai laifin ne dai sai ya ce shi gaskiya wannan abin da aka yi bai yi ba hukuncin bai mishi ba zai ɗaukaka ƙara Bayan an yi shari'a ana iya ɗaukaka ƙara a kowane lokaci? Bayan an yi shari'a ba kowane lokaci ake ɗaukaka ƙara ba gaskiya akwai lokaci da ake badawa. Daga wannan lokacin in an ce yau an yi shari'a an ce an yanke hukunci kaza bangare gaba ɗaya duka suna nan an faɗi sai a ce musu to ga abin da aka ce an yanke shari'a shekara kaza za a ce an baku lokaci nan da zuwa kwana goma dele na kwana goma in kuna so ku ɗaukaka ƙara idan duka ɓangaren biyu duka suna nan kenan sun sani sun ji an gaya musu to daga wannan ranar kwanaki goma nan za a fara ilga su to a wasu lokutan ana samun yanayi za a zo a yi shari'a sai a samu ɓangare guda babu kenan an zo an zartar an ce ga hukunci ɓangare guda bayyana to wannan ɓangaren in Allah zai ya sa shi yana so ya ɗaukaka ƙara Randa da ya zo ran aka sanar mishi an yi shari'an ka sati kaza da ya wuce ga hukuncin da aka yanke kana da kwana goma ka ɗauka ka ƙara to ran da ya sani a wannan ranar kwanaki goma nan za su ce amma in an yi shari'a ran da aka zartar kwana goma kawai gare ka ka je ka yi tunani in baka iyawa baka yarda ba sai ka zo ka ce za ka ɗauka ka ƙara to yanzu idan aka yanke shari'a kuma an sanar maka an ce maka kana da kwana goma ka ɗauka ka ƙara baka yi ba har wannan kwanaki goma suka wuce to shi kenan baka da yancin ɗauka ka ƙara wannan hukuncin da aka yanke kawai da shi za a yi aiki shi kenan ya wuce C'était la rubrique hebdomadaire Justice. Chers auditeurs, restez encore avec nous pour la suite de notre émission. À vous nous écoutez via la radio Canal 3 et la radio Scout de Kouaratagui. Une fois de plus, consommons de la musique. Cette fois-ci, on va aller avec Zoukia de MDM Crew. Le temps est le seul remède contre la souffrance, c'est ce qu'on m'a dit. Mais dites-moi combien de comprimés je dois prendre pour apaiser ma douleur. Je me sens tellement seul, Dis-moi où es-tu La nuit j'arrive pas à dormir parce que t'es plus là. Mais dis-moi où es-tu, moi je ne peux pas dormir. Je ne fais que voir ton image au fond de moi, oh toi ma reine. Est-ce que je dois picoler les oublier, mes drogues pour oublier? Est-ce que je dois m'isoler au fond de la savane pour oublier? Oh mon Dieu, tu m'as infligé une douleur aide-moi à supporter. Je me sens seul, comme un enfant abandonné. Et oui, dans cette euh, chanson émouvante, Soul MDM Crew exprime sa tristesse et son chagrin face à la perte euh, d'un être cher, sa maman bien sûr. Nous souhaitons, euh, nous souhaitons plutôt que Dieu apaise son cœur et que l'âme de la défunte repose en paix. Amen. sa abin da nake je ya wuce ni kullum raina a ɓace yake huska da nake soyo ta ɓace mini babu wani jin daɗi tun na baki nan zuciya ta ta mutu tun na baki nan mama Allah shi kanki da gafararsa rayuwa ta zama banza tun na yau baki nan rayuwa ta ta zama banza tun na yau baki nan mama rayuwa ta zama banza Et oui, voilà, Zukia, c'était là le titre chanté par euh, l'artiste Soul du groupe MGM Crew. Nous souhaitons également euh, nous disons à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui ont perdu un être cher que euh, l'âme des disparus repose en paix. Après cette pause musicale, chers auditeurs, direction Tawa pour l'écho des régions. Oui, c'est sinon la vie dans les autres est remplie de défis, en particulier pour ceux qui ont transformé ce lieu en résidence. Certains ont des comportements Contraire aux mœurs. Ces pratiques mettent un frein au travail des administrateurs des lieux qui demandent l'aide des autorités, a déclaré Salissou Mahamadou, responsable des opérateurs de transport public à la gare principale de Tawa. Il est interrogé par Adamou Idrissa. nan dai cikin tawa eh, rayuwar tasha hatta ma fara ɗebe daɗi sabili da mita fara ɗebe daɗi sabili a da akwai abubuwa yanzu wanda sun kai mai yawa suna son su yi ƙarhinta kuma abana dai kawar dai ana yi na kawar ba a yi tunda su ma mahakumta suna nasu bakin ƙoƙari amma dai bai isa bai a kai wurin da ya kamata shi isa ba kama minixon in ce in ka ɗauki yanzu irin almajiran ga tsohi mata wanda aka ce ana son a hana ma wuce to mu yanzu cikin tasha in ka zo da magariba za ka kidaya mutum fiye da ɗari tsakanin tsoho da tsohuwa tare da 'yan yara su a kwance fatattaki kaga mu iyaka mutum da ana gani shaida ma waɗanda ya dace in eh, akwai wata hayya wadda za a yi shigowa na suka yi kenan babu wata doka wadda ke iya bada damar ka binciki ba ko idan ya zo wannan wurin a'a kaman mu ba mu iya binciken mutum iyakan mutum muna da wuri wanda yake na baki na to shi ko ya dace wurin nan namu kamar bako ya kwayyau gobe ya nemi inda zai tsaya ya tai to sai zaminta wasu 'yan kasuwa na wasu sai sun kasirte da masu mabaranta to su ma mabaranta sai su ga wuri su ma tun duk 'yan gari guda na sai ga kawo duk 'yan uwa na tsakanin mabaranta da 'yan kasuwa duk abu na tun da mata ma sai ga wasu mata suna talle-talle na abu bisa kanuwansu ko ga hannuwansu to duk sai su gami tare da waɗannan mutane duk su zan kamar jimilce sai an tahir sai na sai gane waɗanga gabara na za su waɗan kasuwanci na za su to abin ya yi yawa wannan wannan fanni. To haka kuma ana batun akwai wani koki wanda ya shahi 'yan mata waɗanda ke harkokin su yau da gobe a wannan wuri. To wannan kuma ya zan kamar ruwan dare na a cikin tashar tawa tunda kowa na da masaniya bisa wannan. Na tasha ta lalace ta zan kama gidan mutanen banza tunda da sahi da rana nan na yara su kuma yara 'yan ƙanana sun ka game ɗaiɗaiɗayan mayya. Sai ka game yariya ɗa hamsin wuri guda yanzu cikin tasha. In ka zo da rana za a kama mace hamsin cikin wuri. ai ina ganin sun isa lalata da wuri tunda babu wani aiki da suka bancin na lalata to kuma sai kuma sun kasirtiye tare da barai to kuma sai ta zan babban gishi kuma ga ga barai har yau kuma ga shaye-shaye kuma su ma sun kasirtiye tare da mashaya to ya yanayin tsafta yake tunda dai akwai bukatu na dan adam na yau da kullum a wani wuri to akwai wurin tsafta tunda akwai wuraren wanka haka mai amma tsafta ta ga ta ganin idanu wadda bai dace munan gare mu ba mu babu ta tunda inda ana ce akwai yara mutane nan banza akwai mashaya to wace tsafta shi ko ya dace a ce masana'anta a yi mata yar kaidi a yi mata yar kariya a raba ta da wasu waɗansu abubuwa tun da sana'a ba ta gama ta aikin banza bakin nan da ke zakkuwa mata musamman suna wanka a fili da sauran nasu irin haka idan k'u gani wani irin mataki kuke doka to lalle wannan matsalar su matan nan kamar suna jin ma bakin cikin su kashe dala ma dala biyar inda za su shiga wurin wanka su yi wanka ko su shiga su yi hitsari to su ba su hitsari a cikin wurin wanka ko su yi wanka sai dai su yi shi nan tsakar tasha yayin da magariba ta kama ko eh ka iske mace tsaye tana wanka ko ka iske namiji tsaye laccizo shi na wanka ko da rana yanzu sai ka iske laccizo shi na hitsari gaban kowa kamar su ina ganin wannan mutane ba su jin yaunin yin hitsari ba su jin yaunin hidda al'aura su gaban mutane kamar ba iri yanayin mutanen mu na tun da munan laccizo bai iya ko yaro bai iya hidda al'aura ta tsakar tasha shi ce zai hitsari ta wannan masallaci da ka gani yanzu rajin ma sai da an ka ɗauki mataki mai karfi an ka samu ma ana sallah nan saboda warin tsari sai shi hana mutane sallah to ina mahita game da wannan yalla da kokarin da kuke nan gai wallahi mu dai mahita tamu wadata hukuma ta kamata ta tsaye ta zaka ta bancaki waɗannan al'amari ta gani ya za ta iya yi mu wace gudunmuwa kamata mu kawo mata wadda za ta iya ta yadda wannan aiki a gyara shi ita matsalar tashattawa babu wani mahakumci na tawa wanda bai san da matsalar tashattawa ba na cunkoson jama'a hukuma ta kamata kirai waɗanda azumin cikin tasha a zamna tare da su a gani wane mataki kamata a ɗoka a gyara wanga a gyara wanga a gyara wanga mi wace gudun mu mun ka iya kawo to nan ɗaya za a samu masala sabin magabata na gare mu tunda duk waɗanga rikice-rikice da ake ciki don ga banna da ake ciki ba mu yi zama da su ba babu wanda ya taɓa kiran mu zakkuwa shi mun kai zama da shi to kenan suna ya kamata su yi sa idanu su yi bincike ko in sun jiya su tuno su kire mu su zo mu ba su labari da kyawu kuma su ga yayana kamata suna da kyawu su Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et nous sommes en compagnie de notre chroniqueur sportif Sariou Adam. Bonjour Adam. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Alors Adam, avec quoi nous allons débuter Eh bien Seno, dans ce premier numéro de la semaine, nous allons revenir sur les quarts de finale de la 49e édition de la Coupe nationale de football du Niger. Le dernier match des quarts a opposé l'Ice Fan contre l'Ice national, National, un derby qui a tenu toutes ses promesses. À la fin de la première mi-temps, l'AS Garde mené au score un but à zéro. Au retour, l'AS Fan, plus entreprenant, arrive à égaliser sur penalty et ensuite à passer devant une minute de la fin du temps réglementaire. Score final 2 buts à 1 en faveur de l'équipe des forces armées nigériennes. Je propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur adjoint de l'AS Fan qui se réjouit du travail abattu par ses c'était un match on a pu On mené 1-0. On est revenu au score et aller chercher la victoire. Euh, aujourd'hui, on est tous fiers de notre travail d'abord, du travail abattu et on est fiers des, jeunes-là qui se sont donnés à fond. Moi, à la mi-temps, on les a galvanisés. On les a dit que l'Asgard nous menait 1-0. C'est pendant les 45 premières minutes qu'ils nous menaient 1-0. Donc, on peut et c'est possible. Ils n'ont qu'à revenir sur le terrain, arracher cette grande victoire et ils l'ont fait. C'était Sani Souley, entraîneur adjoint de l'AS Je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur de l'AS Garde national, Cheikh Omar Diabaté. Un match de coupe, euh, je pense qu'on a perdu. Il faut reconnaître qu'on a perdu sous des faits de jeu. Donc, euh, ça a été un autre défaveur. Donc, on accepte celle, mais je me suis dit que là, n'était pas au-dessus de nous. Peut-être qu'on pouvait marquer un deuxième but pour tuer le score. Euh, malheureusement, Adé a raté son but peut-être a donné une autre motivation à l'équipe adverse pour le Je pense qu'à 2-0, peut-être qu'il n'y aura pas un, match. Donc, euh, on a raté, euh, ils ont eu des occasions, donc il faut accepter tel. Moi, je pense que sur les deux titres, euh, on est en mesure de chercher l'autre, comme nous venons de faire l'un des deux. Donc, on va se focaliser sur la Super League. Adam, quel est euh, le programme des demi-finales Eh bien, grâce à sa victoire hier, l'ISFAN rejoint l'Irana FC Darlit en demi-finale, tombeur du Sahel Sporting Club. Dans l'autre demi-finale, nous aurons Wombe AC de Maradi contre l'Union sportive de la gendarmerie. Alors Adam, pour finir, nous allons euh, revenir sur la liste des joueurs sélectionnés par le nouvel entraîneur du MENA Badou Zaki pour le match contre le Congo, euh, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien oui, je vais d'abord parler sur la forme, ensuite parler de l'absence de certains cadres et un nouveau joueur qui a intégré l'équipe nationale. Eh bien sur la forme, on constate plus euh, de joueurs internationaux, 16 sur les 24 joueurs convoqués, et seulement 8 joueurs locaux évoluant dans le championnat national. Parmi les plus grands absents de cette liste, notons le, la non-convocation de Moutari Amadou Kalala, de Sebou Kweta ou encore de Mohamed Wanke qui a d'ailleurs marqué ce week-end en championnat dans son club. La grosse surprise dans cette liste est la convocation du nouveau défenseur central Omar Sako qui évolue en Russie. Pour rappel, le match Diable Rouge du Congo contre le MENA national du Niger est prévu le jeudi 6 juin 2024 à 17h heure de Niamey à Kinshasa. Chers auditeurs, c'est la fin de ce premier rendez-vous de la semaine. Euh, à demain. Merci Adam pour ces infos sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour. Bien évidemment, Rukaya, bien dans la rubrique Portrait de ce lundi 27 mai, nous partons à la découverte d'une jeune fille passionnée du numérique qui est responsable des opérations et projets à Code Local. Elle répond au nom de Jamila Ataou. Écoutons son portrait avec Mariam Adé. Eden Noire taille moyenne, Jemila Tau est la responsable des opérations et projets à Local, qui est une école d'apprentissage de codage en numérique. Elle s'est retrouvée dans ce centre il y a un an de cela, mais sa passion pour ces métiers existait depuis sa tendre enfance. Officiellement, je dirais, j'ai commencé à travailler il y a un an, mais officieusement, euh, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours intéressé de pouvoir accompagner des jeunes. Donc, j'ai toujours plus ou moins été avec eux depuis deux ans. Jamila Attaou travaille dans ce centre en tant que responsable des opérations et projets à Côte Locale car c'est un travail qu'elle aime tant et elle s'y connaît. Je suis geek de nature, donc j'ai euh, toujours été dans le numérique. Euh, ma formation de base, je suis ingénieur euh, télécom. et j'ai travaillé toutes ces années avec des institutions de près ou de loin dans le domaine du numérique. Et je suis également une très grande passionnée de l'éducation parce que pour moi, il est important de former la future génération euh, pour qu'ils puissent prendre la relève. Tout métier a ses difficultés, mais son amour pour la technologie a toujours rendu Jemila plus forte. Euh, on a rencontré des défis au cours de nos parcours. Un des défis principaux, c'est la place de la femme dans le domaine du numérique qui est vraiment... À l'époque, c'était très bizarre. Euh, on, te regarde, on se dit, mais tu es technicienne réseau, tu vas monter sur les poteaux Ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Et on a dû prouver la raison pour laquelle on était dedans. Et pour moi, il était important que je puisse faciliter cette tâche-là prochaine génération. étudier en troisième année à Côte de l'école, Hassan s'est satisfait de Jamila car elle a toujours été une source de motivation pour eux. À Côte de euh, Jamila, on l'appelle communément Tante Jamila. C'est quelqu'un qui nous aide à à surmonter nos difficultés, qui nous pousse de l'avant et qui est prête à nous dire d'accord, tu as bien fait, mais tu peux faire mieux. Elle nous pousse à aller au-delà de nos limites. Elle le fait plus avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que lui dire merci. C'est la meilleure des choses qu'on pouvait avoir dans notre domaine de la programmation et surtout de notre formation d'autodidacte. Pour Jamila, il faut toujours se battre pour ce qu'on aime et ne jamais mettre les barrières pour y arriver. Après ce portrait très inspirant de Guston Ensemble, la dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui, il s'agit du morceau Zamandounia de l'artiste Feu Sani Dunia दुनिया da so yayya a yanzu babu ko dai imanin ya bace zumuncin babu shi soyayyar ta hako maha abin da ba mu zato na yau abokina kowa ya tsoro

Et voilà, c'était là le titre Zamandounia de Sani Aboussa, cher auditeur, tout en espérant que vous avez aimé cette sonorité musicale. Et maintenant, on passe au loti du jour. Oui, c'est non. Au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout individuel. La femme qui se sent seule concernée et par, par ce problème et est la première à consulter. Oui, selon le professeur Madi Nayama, en 2019, à l'occasion euh, d'un atelier, il a indiqué que de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, une maternité de référence, 9% des femmes consultent pour euh, les problèmes d'infertilité. Cependant, les causes de l'infertilité sont nombreuses, selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Ataher et Mariam Diallo dans ce loti. Affairage, affairage, affairage, affairage. Il y a tant d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jim, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens, gynécologue Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle, pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire. C'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seule Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela. quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Samira pour la culture linguistique en anglais et en français. Découvrons le mot fact-checking. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show culture linguistique. Aujourd'hui, nous allons évoquer quelque chose dont on entend parler tout le temps, mais que beaucoup ignorent la signification. Fact-checking. Today, we talk about fact-checking. Fact est un mot en anglais qui veut dire fait, une chose qui est connue ou prouvée être vraie. Fact in English is something that is true. Et checking veut dire contrôle ou vérification. Donc, fact-checking signifie la vérification des faits. Fact-checking ou la vérification des faits est une technique qui consiste à vérifier la véracité des faits, surtout dans les médias, dans leur traitement de l'information. The fact-checking is investigate in order to verify the facts. La vérification des faits nécessite des connaissances générales et la capacité d'effectuer des recherches rapides et précises avec certains outils. Fact-checking requires general knowledge and the ability to perform quick and accurate research with some tools. Au studio Kalangu, sur notre site internet www.studio.org, nous disposons d'une rubrique dans laquelle les journalistes vérifient toutes les fake news qui tombent entre leurs mains. The fact-checking is investigated in order to verify the facts. That means, in French, enquêter pour mieux vérifier. Un exemple. Un bon journaliste doit toujours vérifier l'exactitude de l'information avant la diffusion ou la publication. That means in English, a good journalist must always check the accuracy before public his information. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Ladies and gentlemen, that's all for today. Thank you and goodbye. Voilà, c'était la culture linguistique euh, en anglais et en français. Merci Samira. Chers auditeurs, si euh, vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek euh, ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 89 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Justement, c'est nous écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Ibrahim Jibo wanda aka fi sani da sunan komantar. Masha Allah, Studio Kalangu ni mai sauraron su a ko da yaushe. Studio Kalangu rediyo na wanda yau ya zama tarmamon sha kallo cikin rediyo na niger. Ganin cewa rediyo na wanda ya yi kaurin suna wajen waye kai na kowace bangaren na wanda ya shafi rayuwa. Studio Kalangu yana bacin kokari don ya ga cewa rayuwar 'yan Nijar ya inganta kuwa. Studio Kalangu gaskiya radio na wanda annali salumo yana ce maka rediyo na wanda gaskiya ta kawo kallo a cikin nijar shirye-shiryen rediyo ba shiri guda na yana kayatar da ni ba suna da dama amma yau in kace min in gaya maka shiri wanda na fi so wanda l'émission le plus qui anime quoi ina ce maka kasan wani bi suna zan kawo shirye-shirye bangare abin da shi kamar sariya haka ko wani bi su gani suna dan waye kan mutanen kowa ya san hakki na bisa kan harkan sariya ni masauraren irin wannan emission na gaskiya wannan saboda yau al'ummar Nijar sun yi na da karancin sanin hakkokinsu bangaren sariya basko in kadi ba Nijar nan kamar ba kowa na yana da amala kan justice haka. To wannan emission gaskiya yana dai daga cikin emission wanda ina jin dadin su ana yin su. Bugu da kare suna zan kawo labarin wasanni haka duk wannan emission na wanda in ta kai ina zan sauraren su. Ni ka san da studio Kalungu yana burge ni ko. Nijar babu yare wanda ba su yi. Babu yare wanda ba su yi cikin studio Kalungu. Wannan ma ya kara kwarjini wannan rediyo. Duk inda kace Nijar kowane kalan kabila kace in dai kana mai sauraron studio a sai ya baka hakinka kenan wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo mai kwarjini mai kira na karshe da wanda za ni zuwa ga studio kalangu ya kara karfafa emission kinnansu su ya shiga lungu da sako ya kara wayar da kan mutanen Nijar saboda su dinga tambayin mutanen saboda yau ba dan ka zo birni ka shiga nan ka shiga nan ka tambayin mutum bisa kan yan Nijar yau mutunan kauye shi ka shan wahala ni na so su tai kauye can ofon su tai su nemo ra'ayin mutanen su ji hali da kasa suke wannan duka yana fata su karfafa zumunci sakankanin su muna fata ma radio tambara wanda yana bakin kokarin su dan suna hulda da studio Kalangu wadanda duka radio biyu radio na wanda Nijar kowa san rediyo tambura. Muna yi ma rediyo tambura ma fata alheri dangance da ayyuka da yake a nan garin tawa. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukayatou Abdraman et moi-même Ali Moukela alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous. Chers auditeurs, le rendez-vous est pris euh, pour demain avec un nouveau numéro. La technique, euh, c'était Seini Isaka et la grande dame Madame à l'édition. Bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.